dan ka san kasar Saudi Arabia me zaka wa Najeriya zai yi na Najeriya addu'a damuwoyi wanda suna cikin Najeriya Allah saukar da damuwoyi wasu maniyata kenan na jihar Taraba yayin da masu ke haramar tashi daga filin saukan jiragen sama na Yola don zuwa ƙasa mai tsarki kawai zuma dai dai manitan jihar taraba yan kalilan ne suka rage yayin da a bangare guda kuwa ko sawu ɗaya ba a yi ba na tun jihar adamawa alhaji habibu almaki da ke zama sakataren hukumar alhazin jihar taraba ya fai karin haske game da nasarar da suka samu a jigilar tun jihar taraba na bana sabila haka a bisa shadul kan da yau ya kamata baki ɗaya ce mun ɗebe alhazan taraba baki ɗaya to amma Allah cikin sa sai ran da ya ga dama so muna son ran insha Allah gobe dai iznillahi laraba da ina ga za mu kammala to sai dai kuma yayin da manitan jihar taraba ke murna da farin ciki su su na jihar adamawa wanda kayan zuma ba fara jigilansu ba sun fa nuna takaicinsu ne game da tsaikon da suke zargin kamfanin kabo ya ja musu a wannan aikin hajin banan. Wannan matsalin shi ne da a ce wannan tafiya jirgin nan an kawo shi mutane suna ta tafiya an haka da jirgin kabo ne so kabo kuma gaskiya kamar shekaru sun kama shi. To sai dai kuma duk kokarin ji daga bakin jami'an kamfanin kabon abun fa ya tura domin babban jami'in kamfanin da aka turo don gudanar da aikin jigilan tan jihar Adama Mr. Steven ya ki cewa komai ga manema labarai to amma da jami'an hukumar alhazan jihar Adama suka gayyace shi ya fashe da musu cewa suna kokarin samo jirgin da zai fara jigilar maniyatan hakanan kuma duk kokarin ji daga bakin babban jami'in hukumar alhazan najeriya na hako mai kula da shiyar yola alhaji zakari yawa al'umma abun fa ya ci tura to amma wata maja ta shaida min cewa babban jami'in yanzu haka ma yana gudanar da wani taro da manyan jami'an hukumar alhazan jihar adamawa ibrahima abdullah azizo sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya